muhammed makarar bashir alif-alifin adiba alfiya ta imamu sayudi wahamil makala ushuri alfi alfin a hawa alamu kararin wa kafi wa husfu haisu hafizun alaihi nas wa min musannafin bi jam'ihi yuhas aw min musannafin bi jam'ihi yuhas kam ni huzaimatin wa yatalumu lima wa aulihi libustiya summa alhakima wa kam bihi tasahulun hatta warat fihi manakirun wa mawdu'un yurat wa min salahi qala ma ta farada fa hasanun illa lidafin farduda جريا على امتناء أن يصحها في أثره كما إليه جنها وغيره جوزه وهو الأبر وحكم هنا بما له أدى النظر ما سهل البستي في كتابه بل شته هب وقوف به ولله الحمد to can da yake imamu nauyi radiyallahu anhu ya ce shi imamu nauyi abin da ya ce da dai an ce watan littafai guda biyar abin da ingantacce bai kuce musu ba in ba kaɗan na ba ya ce tu wannan magana tashi watan ka ɗauki wannan magana tashi kuma ka ibada da ita ko kuma ka mai da'a da ita kada ka gita mishi akan ta to bisa ga wannan in an ka ce littafai guda biyar buhari muslimu abu dawud tirmizi nisa'i in an ka ce waɗannan littafai hadisi ingantacce bai kuce musu ba kuma aka ce wannan magana a ɗauke ta kuma shi kasancewa tan a yi a ga wannan magana to ya za mu yi da ƙaurin buhari da radiyallahu anhu da ya ce hafistu mi'ati alfi hadisin sahihin wa mi'ati alfi hadisin gairu sahihin ya ce na tsare hadisi dubu ɗari ingantattu da dubu ɗari biyu wanda ba ingantattu ba ya za mu yi da wannan ƙauri nashi to shi na malam ya ce wa hamil ka ɗauki maƙala ushuru alfi alfin ahawi wa hamil ka ɗauki ahawi na tsare wa hamil ka ɗauki maƙala zance na buhari da ya ce ahawi na haddace ushuru alfi alfin na haddace ushuru alfi alfin ushuru alfin abinda aka ce ma alfu alfi miliyon daya alfu alf miliyon daya menene ushuru miliyon dubu dari ko to abinda buhari ya ce na tsare hadisi dubu ɗari ingantattu wa hamil maƙala ushuri alfi alfin a hawi ka ɗauke shi wannan ƙauli nashi watan wami a ta yi alfi hadisin gari sahihin ka ɗauki wannan ƙauli nashi alamu kararin hamma hadisi wanda ya kasance shi kawai ta karari abinda aka karari nan ga buhari ko kuma hadin wani abinda al'ada su in ya kasance kana da hadisi guda wanda ya kasance ta hanyar duka samo shi ga malumma daban-daban za ka ce kana da hadisi ne kaga buhari da shi kawo hadisi guda shi kawo hadisi guda amma shi kawo mai isnadi wajen hudu ko biyar to gun buhari inda shi da isnadi biyar hadisi biyar gare shi saboda wannan hadisi kila ya amshe shi hurasana wannan hadisi kuma shi yadda yi abin nan busura ya amshe shi yadda yi kuka ya amshe shi yadda yi madina ya amshe shi an gane ko yadda yi misira ya amshe shi duk ma gudun gadama kakka ga buhari ya yi da ya yi yamma ya yi kuda ya arewa in ya kawo hadisi sai ya ce malamajirai ne na amshi wannan hadisi ga malam wane misira hijira ta kaza shekara ta kaza har hijira sai ya hudu gudun kakka ce ya zai yi wa a ce hadisi guda mutum ya amso shi sa da gabacin duniya sannan kuma shi koma arewacin duniya irin misira kuma a ce ya amso shi duk yau yawan ga yawo kuma kan hadisi guda to sai ya hudu sai ce tuna an shi misira hijira ta kaza ko kuma mallan wani wuri kaza ne haɗu da shi kuma nan ni samu wannan hadisin nashi to kaga yanzu hadisin da Buhari ya samu ya amshe shi Hurasana ya amshe shi Misra ya amshe shi Kufa ya amso shi Madina kila ya amso shi Makkatul Mukarrama ko duk hadisin ga gudana ashe shi na da hanya hudu kenan ko hanya ga wannan hadisin to don haka ce ashe kenan in yace mai ake alfi hadisin sahihin na tsare hadisi ɗari ingantattu wa mi'atai alif hadisin gairu sahihin to ka ɗauki wannan magana tashi ala mukarrarin akan takarari na isnadi akan takarari na kasartu duriki wa wakafin hamma hadisai mai kufai na sahabbai da tabi'ai sun shigo ciki to wannan bisa ga abin da maluma suka ce kenan sai suka ce amma fa ɗan an ka diba wannan za a ɗauka in ba da wannan ba to bai yi wa a ce mutum guda ya tsare dukkanin abin da ya kasance usulu ne na al'umma tare duk in an tara hadisai gaba ɗai duk hadisai an tara su gaba ɗai waɗanda ya kasance haina ba su kai hadisi dubu ɗari ba ya ce kai ko hadisi dubu hamsin ba su kai hadisai ingantattai ingantattu ba su kai dubu ɗari ko da ko an tara su cikin masanidu da jawami'u da ainihin da jawami'u da asanidu da ajaza'u a tare masani masanidu gaba ɗaya irin mudadin ahmadu na hanbalin da irin mudadin na dayalisi a tare ire su da jawami'u irin su buhari mulim abu dawud timidin sa ibnu maja jawami'u na magabata ne a ce ire-iren su an sun karbuta jami'i jami'i jami'i jami'i akwai maka irin su akwai maka irin ajaza'u a tare irin ajaza'u juz'un fi kaza juz'un fi kaza kamar a ce juz'un fi ru'yatillahi subhanahu wata'ala juz'un a fil jannati ko kuma juz'un fil nari ko kuma juz'un watan a fil bashirin bil janna a tare irin wannan ga ajza'u ko kuma watan juz'un watan fi juz'un watan fi ah, juz'un kamar Buhari ya rubuta juz'i yanda ce wannan juz'un na watan amin nan a ah, ah, fit kabiri to namace da wadai juz'i din akwai juz'i wanda Buhari radiyallahu anhu yayi watan ya rubuta juz'i hakan na watan juz'un fil qira'ati al imami juz'un fil qira'ati al imami ya rubuta littafi akan hakan nan ko wajen asirtawa ko wajen bayyana sai kai karatu fil qira'ati halafal imami kuma kawo hujjoji akan haka nan ya rubuta akan wannan an gane wannan ko to wannan a tara ajza'u na magabata ne a tara masanidu na magabata ne a tara ainihin kuma a jawami da magabata ne ba za su kai hadisi dubu ɗari ingantacce ba ya ce kai ko dubu hamsin ba su kai ingantacce to ashe kenan waya ƙudu kullal shi kina nisanta ko wace irin nisanta a ce an samu ga mutum guda wanda yake ya tara abin da duk al'umma ba su da kuma abin ga ya same shi daga cikin usulu na magabata ne don haka shi kenan in buhari ce hafiztu mi ake alfi hadisin sahihin wa mi ati alfi hadisin gairu sahihin za mu ɗauki alamu karadin wakafin wa husku karki hadisin ingantacce haisu hafizun alaihi nas wa husku haisu hafizun alaihi nas ka ce wannan hadisi ingantacce na ka ɗauke shi haisu hafizun lokacin da kasance hafizu mutaqinun nassa ya nisanta alaihi akan ingancin hadisi kamar kenan maluma in ya kasance irin wannan a Ahmad bin Hanbal radiyallahu anhu fi mas'ulatihi fi su'alatihi ga tambayoyin da an kai mai hadisi kaza yake ce ingantacce na hadisi kaza yake yace ingantacce na da irin su Ibn Mu'inin masu masu kwankwantu da kwalelan daga sai sun gano inganci abu sannan su yake da shi kowa aka shi ne ma tambaya har shi kule ka akan gano shin magana ga kajo ta ko baka jiyo ta ba abin da ga masu damu sun Isma'ila kenan a tabu zaki <laughs> har ce ban kuma ma magana har abada <laughs> bayani shi na insha Allah to shi na yace wasu karki wannan karki ingancin hadisi haisu hafizun alaihi nas lokacin da malami wanda ya kasance hafizun mutuqinun na nasa alaihi ya nasanta aka wannan hadisi ingantacce na kuma an ka samu lalle kaunin ga nashi daga hanya ingantacciya kamar irin su alatu na hamdu na hambalin da su alatu na inu mu'inin da wani su aumin musannafin aumin musannafin birfatahi fatahi bi nuni aumin musannafin ko kuma daga littahi wanda ya kasance yu hasu bi jam'ihi wanda an hakebance da tara shi kam na batin tamkar littahi na wannan muhammadun nu ishaƙa ishaqa muhammadun ishaqa hmm, ibnu huzaima littahin da wannan ishaqa rubuta ibnu huzaima littafin da ya rubuta wanda sanya mishi asunanu ibn huzaima rubuta ta sanya mishi asunanu wannan sunan ibn huzaima ake kiran shi shine mutumin ne sabur a sulami ya ta sanya mishi asunanu malami su buhari da mudamuna yace kamnu huzaimatin tamka ibn huzaima an ce yana yana hari kware kware da gaske shi na taka tsantsan don haka ma in ya gama kusan akwai wata illa ga hadisi ko akwai shakka ga hadisi sai ce to in sa alhabaru idan hadisi ya inganta au sabata in sa halhabaru in ya kawo hadisi wanda kasance shi na ganin kamar akwai ƙura gare shi kaɗan na sai ce to in sa halhabaru idan hadisi ya inganta ausa bata ko kuma in ya tabbatu abu gwai za a haku wani wannan kam na huzai matin wata bin mulman amma haya bin nima almajiri ne mulman na gaba gare shi kam na huzai matin wata bin mulman zai bin mulman zai bi mu mulman watan wajen inganci ya bi wani wajen inganci kam na huzai matin wata bin mulman wa aure hilbustiya sannan baya ga ainihin shi ibn huzaima daga sahihu ibn huzaima sai sahihu ibn hibban al-busti wa awlihi al-bustiya kaje ka tashi ga muhammad ibn hibban al-busti mutumin busta ne busta tana cikin tana kusa ga ni sabur wa awlihi al-bustiya summa al-hakima sannan hakimun ne saburi radiyallahu anhu hakimun ne saburi sheke biyan wata ibn hibban al-busti ibn hibban shi na baya gare shi amma da inganci sahihu ibn hibban ya yi nashi ya sanya mana shi littahi at-taqasim wal anwa'u littahi sha da wai karatu kware kware da gaske saboda mai mutum na wanda ya kasance yana da ilmin kalami yana da ilmin fasaha sannan kuma mutum na wanda ya kasance watan yana da ya tara ilmin muka daban-daban don haka sai yi wa nashi littahi aji aji aji aji aji aji aji mai ban shawa nau'in fi kaza nau'in fi kaza sai ta kasimu da kai ta kasimu da ta kasimu sannan kuma kuma anwa'u sauran bayanin shi ta insha Allah ta'ala kam da huzai matin wai kilu liman wa auli sun summa hakima sannan na hakimun ne saburi wa kan bihi tasahulu shi hakimun ne saburi akwai tasahuli cikin littahi ne ya yi tasahuli kware kware da gaske hatta warada hayatu ga fihi cikin ne manakiru ko hatta warada fihi manakiru har ya hada sai mu watan manakiru wanda kasance wahiya to fa sosai sosai wa mawdu'un har ya kawo mawdu'i yuraddu wani da aka waradi saboda mai maluma eh, abinda imamun nawawi ya ce watan ittafaqa almuhaddisuna ko kuma watan ittafaqa alhufazu dukkanin alfazu musu nuna ko kuma ittafaqa matu. ala anna tilmizahu albayhaqiyya ashaddu tahriyan minhu bayhaqi almajiri shi ne almajirin hakimun nisaburi na hakimun nisaburi ya rubuta tahi ne ya sanya mishi almusa da riku lima fata shahini mai riskar suwa ga abin da kuke mu buhari da mulimu to cikin nashi tahi sai kasar tahir ne kashi biyu sai shi kawo matafaka alaihi in ya kawo hadisi sai ce haza hadisun watan sahihun ala shaddihima sahihun ala shaddihima ko kuma yace sahihun ala shaddi buhari ko yace sahihun ala shaddi muslim in ba nasu na sai ce haza hadisun sahihun haza hadisun sahihun isnadi sahihun ala shaddihima sahihun ala shaddi buhari sahihun ala shaddi muslim Sahihun isnadi ne kauli na uku kenan ko kauli na farko alashar sharri imam na biyu alashar da buhari kauli na uku alashar da mulimin to duk wanda dukkan su matsayin kauli guda suke don duk shina magana kan sharadin buhari da mulimin an gane ko to sai ka kauli guda daga baya sai ce haza hadisun sahihul inna inadi wannan hadisi inadi ne ingantacce na to shi na maluma suka ce watan shi ya ci ku ne kwarai kwarai da gaske har ma ya kasance maluma suka ce haƙiƙa lalle ita ittafaqal hufazu ala inna ala anna tilmizahu al bayhaqi ashadu tahriyan minhu hatta qala abu sa'id al-malini abu sa'id al-malini yace na diba nazartu a nazartu mutadarika na diba mutadariku walam ara hadisan ala shar'i shehani ban ga ko hadisi guda akan shar'in buhari da muslim ba ko hadisi guda ban samu ba wanda kasance ala shar'i buhari da muslim kuna diba shi min awlihi ila ahirihi sai dai wannan <clears throat> sai um, wannan hafizu zahabi yace ce to wannan bulugun wa israfu min wannan zurfafa ne da wucewari ga ainihin abu fi'ilin almalini cewa ya ba littafin ga bai samu hadisi ko guda wanda ya kasance alashir ibu buhari wa mulmin ba ya ni ko na ba cikin wannan littafi na shi za a samu kusan rabin littafi ne duk abin da a ciki alashir ihima yake sannan za a diba a gani kuma wani rubu'i daga ciki ne za a same shi watan za a samu watan mus na ce na samu jumla wafira wadda ya kasance ala ihima sannan kuma na samu jumlatun kasiratun ala shirih a lashe shirih buhari aw lashe shirih mulimin to bisa ga haka na sai dai wannan ibnu hajar an anhu ce watan wannan abin da kai a ainihin shi hakimun ne saburi ga kasancewa tasahulin da yi akan bincike wajen tasahuli akan ingantar da hadisi ya tasahuli kwarai ya danganci wajen tasikul hadisi abinda ya kawo wannan ya rubuta littafin al mustadrakku da rubuta shi ya rubuta shi muzwadda yayi muzwadda ta yi kina son shi mu yadda shi karantar da shi ya fara ya fara bai nisa ba ba a ajalan humaniya mutuwa ta yi mai gaugawa don hakan ga ce sai ni diba in ji shi wannan ibn hajjar al-qalani yace na diba littafin shi watan da ainihin Wata nisifi da kusan ƙarshe ƙarshe ƙarshe ƙarshe abin da kusanci nisifi wata na littahi ne na rubin farko na same shi dukkani na ya rubuta da nan ga ilahuna in ta ha'im la'ul hakimi da nan na imla'in hakim ya ƙare ya ce to da bakin wannan wurin da bakin ainihin kusan wata nisifi na ainihin ainihin ƙarshe ƙarshen nisifi ne wanda ya kasance nisfi kenan ya kasar tahe ne kamar kashi shidda ce to yan kadiba cikin kashi biyu kashin na biyu kashi na farko kusan karshen kashi wanda ke bima na farko ya ce to nan na na ita intaha ibrahul hakimi nan na imla'i wanda ke nan sun ka karanci littafin ga hakimin ne saburi sun ka karance shi wannan wurin gare shi shina imla'i shina karantawa ce to na hannun zuwa nan kusan ta ne lahiya alwaki abinda za a samu wanda ya kasance ba lahiya ba kaɗan na amma hacen da an ka bincika an samu hadisai mawdu'ai hadisi guda ɗari an ka samu wanda an mawdu'ai wanda ya kasance wannan bincike na hadisu zahabi amma shi kuma abinda wannan ibn hajar ya ce na bincike littafi ne ni samu kusan da farko zuwa imla'i ne duk hadisai kusan lahiya lau suke iyaka kawai a samu hadisi ɗari wanda kasance ba ingantattu ba amma an hakuma kuma daga kusan juz'i tis'atu ajza'in ne in an ka diba cikin nan da za a samun wata inda ba imla'i ne ba nan bai yiwa a karbi wannan hadisi sai da ijaza ta hakimu ne saburi to bisa ga haka na ya samu tasahulin da aka ganin ya samu saboda ya rubuta wadda bai wada ainihin fidda littafi ne ba wa ajalar humaniya ta mai gaugawa to shi na ce hattawar da fita manakiru ba mu do umiran alhamdulillah wasu salatu wasu salamu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai tambayoyi na to